kabarbarin dubin dubatar musulmi kenan da suka halarci sallar jana'izar wadda ta gudana karkashin jagorancin limamin kano farfesa muhammad sani zahardin ba ga dimbin al'ummar kanawa daga sassan birni da kewayen kano da suka yi dandazo a yankin da aka yi sallar ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen najeriya ne suka halarci wurin tilasta sanya aka yi sallar gawar marigayin na cikin mota saboda dandazon jama'a ya hana a fito da ita waje duk kuwa da faɗin filin ƙofar kudu. An yi so da gawar wurin bayan da aka yi masa wanka a gidansa da ke Dawaki Road a unguwar Nasarawa GRA a nan Kano. shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa malam abba kyari ne ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya zuwa nan kano domin halartar jana'izar ta ɗan masanin kano yayin da shugaban majalisar dattawa sanata bukola saraki ya jagoranci sanatoci da sauran 'yan majalisa an dai binne marigayen ne a makabartar da ke kofar mazugal a cikin birnin kano Alhaji Sale Aliyu haɗeja da ke cikin jerin ɗaliban marigayi mai tamasile da suka halarci jana'izar ya ce an sami giɓi mai wuyar cikewa. wallahi ba zai yi a samu mutum ɗaya wanda yake kamar sa ba saboda inda ya ratsu ya taho har ya zuwa jiya litinin da allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa ba za a sake irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasar take da zamantakewar mutane in wani ƙarni ya tafi ya tafi kenan ba za a sake samun irinsa ba sai dai kwatankwaci mai kama da shi saboda ka samun wani wanda zai zama kamar mai tamasile ba zai yi ba sai dai a kamanta dai amma dai ba a ce kamar sa ba na fara sanin sai wa shekara 62 yana koyar da mu a rumfa kwalashi to har Allah cikin rahamarsa kuma Allah sa zan shiga aikin jarida yana Kaduna ne yana America ne yana BBC ne da inda nake har ya zuwa jiya litinin shi kuwa Alhaji Sa'idu Dattijo Adhama wanda ke bibiyar al'amuran ɗan masanin Kano a matsayin gwaninsa abin koyi ya ce Najeriya musamman Najeriya ta Arewa ta yi rashin jagora. Ya ɗura mana ilimi, Allah ya ji kansar da wani Sokoto. Ai ni har gargaɗi ya yi min ni da shi. ya ku zan rike gaskiya da amana kun rike gaskiya da amana kun yi ƙarfin mugu kun bar gaskiya da amana Allah shi sauƙaƙe za ku ga ba daidai ba wannan kalmar mai sardaunin sokoto ce saboda haka in muka rike maganar sardaunin sokoto muka rike maganar su dan masanin kano muka rike maganar su malami na kano muka yi aiki da ita ba mu da matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ban mana abubuwa sauka daga kansu ne shine matsala ba mutuwar wanda suka kawo mana abun ba amma in za mu yi aiki da waɗanda suka abin da suka kawo mana na gaskiya ai ba mu da matsala dimban sarakunan gargajiya daga sassan Najeriya da gwamnoni kimanin guda goma da ministocin gwamnatin tarayya da jami'an diplomasiya na kasashen ƙetare da kuma gwamnonin maraɗi da Zandar a jamhuriyar Nijar na daga cikin waɗanda suka halarci sallar jana'izar ta ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.